الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم رياض الصالحين أنا مسلاة الجمعة لكي أنور دوبيلي أنا جميل تيولا a yau insha Allah karatu na Riyadu Salihin insha Allah za mu yi darasi na saba'in da hudu bayan dogon hutu da muka yi kuma za mu tashi babu karamatil auliya'i wa fadlihi wato babin da ke bayani akan karaman waliyai da kuma falalan waliyai a ah, suna wal jama'a sun yi imani cewa akwai waliyai sannan kuma sun yi imani waliyan suna da karama ka karama gaskiya ne caka gaskiya ne kuma akan samu waliyi wanda ba a taɓa ganin karama sama amma ba wai ba da ita ba ne sai dai bata bayyana ba ko kuma yadda wasu suka ɗauki karama ba haka ne take ba asalin karama amru ne ya zaharu amrun khariqun lil ya zaharu ala yadi wali min awliya illa wani al'amari ne da a al'ada yana da wuya yi. ya keta al'ada ko al'adance bai yiwa amma sai ya bayyana a hannun wani wani wannan shi ake cewa karama wani abu ne wani zai siffantu da shi ko ya yi shi wanda al'adance bai yi wa amma ba mustahili ba ne hankali yana iya suranta shi amma al'ada takan kore shi to sai bayyana a hannun mutum wanda ba annabi ba to sai a ce wannan ai karama ce karama ce ta waliye kamar yadda aka ruwaito sai na umar ya tura runduna ta yaƙi zuwa ga wani gari kuma ya shugabantar musu da sariya to amma amma daga madina sai aka ji yana cewa aljabala jabala ya sariya ya sariya ku taho wajen dutse ku taho wajen dutse kuma sauƙin ya je musu har wancan garin suka ji suka bar ainihin inda suke suka dawo wurin zuwa zo domin abokanin gaban su za su afka musu tafi wannan karama ce daga cikin karamomin wali wani wali za ka samu karamarsa shine amsa addu'a shi mujabu da'awa ne wato in dai addu'a to Allah ya amsa ko da ka da yaro ki Allah sai Allah ya biya wannan wannan bukata me yin wannan ana cewa mujabu da'wa wanda ake amsa wato ainihin addu'arsa to kowa da irin karamarsa wasu malamai sun sassauta imamun nawawi a 24 hours wadda yake cin abinci sai wasu ka ce ta wannan ma karama ta irin ta waje a yini da dare za ka ji abinci sau ɗaya ko baka damu ka daga hankalin ka wani malami ya ce a wannan zamanin yana daga cikin karamomin waje ka zama mutumin kirki saboda yadda zamanin ya ɓaci yadda addini bai damu mutane ba so da ka yau aka ce ga wani nan shi ya kaurace wa saƙon Allah ba ruwansa da zinace zinace shaye shaye babu ha'inci babu sata babu shaye shan giya duk abubuwa na haramun ya kaurace sai dai sallah da abubuwan da Allah ya wajabta masa na addini to ne ta kanta ma karama ce kuma wannan abun ita ce alaman cewa mutum shi wali amma idan abun da yake sabawa al'ada ya bayyana a hannun annabi to sai a ce masa mu'jiza amrun khariqun lil adati yadhharu ala yadi man yad'i an ta mu'jiza al'amari ne da al'adance bai yiwa amma zai bayyana a hannun wanda yake da'awar annabta wanda shi kuma yana samun ƙalubale ne wanda zai ce ba zai imani ba sai an yi kaza shikenan annabi sai ya roƙi Allah sai ai kaza kamar taguwan annabi salihu wannan karama ce taguwa ta tsiro a dutse ko sandan annabi Musa in ya sake ta ta zama ciki ko ya bugi kogi da ita kogin ya zama kamar dutse da mu'jizozi wanda suka bayyana wa manzala ta sama kafare suka kalubalance shi ya tsaga wata biyu bayan ya kai irin goma sha hudu kuma ya addu'a watan ya tsage da ya faɗi a wannan dutsen da ya faɗi a wannan dutsen ko ya tsunsa su dinga bubbugo da ruwa ko kuma ya sa tsakuwa a tafin hannunsa sai tsakuwa ya su dinga tasbihi subhanallah subhanallah wa bihamdi ana yi ko ku tuttura dibino yayi yayi magana da shi da sauran wasu abubuwa da suka bayyana ko abinci dan kaɗan manzala ta sama in yi addu'a sai zo mai yawa mutum sama da dubu su koshi kuma su bashi a yadda yake bai canja ba wannan duka karam abin da mujiza ce ta annabawa annabi isa yana warkar da makaho yana warkar da kuturu da addu'a da izinin allah to amma idan wani abu wanda yake ba na karam abin da ya bai ba na wanda ya saba al'ada sai ya bayyana a hannun annabi ba annabi ba kuma ba wani ba wani shaki sai wani abu wanda yake al'adance bai yiwa to ɗayan biyu ne ko ya zama tsafi ya yi, ya yi muku rufa ido ne ba ku sani ba yi tsafi ko kuma wani cuwa-cuwa ya muku kamar yadda wasu suke shafa wani abu a jikinsu sai su shiga wuta wutan ba za ka kona su ba wani abu suke shafawa a jikinsu to kai baka sani ba sai ka ɗauka karama ce irin ta wani sai sun shauki sami ta mai ya kalubalance sai ce su zo su shiga ruwan zafi mu gani ko zai ko bare ko na zuba. suka kasa to ko ya zama tsafi ko dama mutum matsafi ne yana shirka ya kaucewa hanyar Allah zai iya har hada wasu abubuwa ya sihiri sai ka ga wasu abubuwa suna bayyana a hannunsa wanda al'adance bai yi ba ko kuma ya zama istidrabi mutumin banza ne amma sai karama ta bayyana masa domin a masa talala a tara masa laifukan ya zama ibtila'i ga al'umma ya ɓadda su su a zaton su karama ce ta waliyai kuma alhalin istidraji ne kawai Allah ne ya ga dama hakan ta bayyana ana iya samun wannan a cikin al'umma kuma babban misali ma shine dujjal kaga dujjal ba mutumin kirki bane kafuri ne amma zai ce sama ki ruwa sai ta ruwa mace ce zai ce tashi sai tashi so da haka abubuwa da yawa suna bayyana a hannunsa wanda al'adance ba sa bayyana to amma istigraji ne to haka dukkan wani dujjal da ya zo ko ba babban ba ya zo ya zo wani abu ya bayyana masa kuma alhali yana kan bata yana kan shirka da bid'a to nan ne ba ba karama ba wanda bai sani ba haka sai ya shi saboda bai san waye wali ba wali kamar yadda ubangiji ta'ala zai gaya mana a cikin wannan aya bari mu karanta daga aya Allah ta'ala da kansa ne bayanin su waye waliyai imamu nawawi yace qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lakumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سورة يونس بني ثلاثة ألا كثورة رفجي إن أولياء الله حقيقة وليا الله لا خوف عليهم ba su da tsoro a tare da su a lokacin da za su tafi lahira wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki lokacin da za su mutu na rabuwa da duniya dama ai tsoron mutuwar da kake yi kar ka je ka shiga wuta ko ka shiga wani azaba na kabari ko makamancin wa yana da tabbacin da ya mutu aljanna zai tafi shi kenan to sai ko kuma akwai wasu abubuwa da kabari na daula na nan duniya na jin daɗi kana bakin cikin rabuwa da su to in kai wani in Allah ne in ka zo rasuwa ba za ka ji fargaban zuwa lahira ba don za a nuna maka gidanka na aljanna kafin ka mutu sannan ba za ka ji baƙin cikin barin duniya ba saboda ni'imomin da za ka tarar a lahira sun fi na sun fi na duniya ne wannan siffa ne na waliyai to suwaye waliyan wanda yake hawa sama ba tsani ko mai taka ruwa da kafar sai wuce ya taka teku ya wuce ya tsallaka ba jirgin ruwa ba shi bane ko mai alfahari cewa shi waliyi ne shi mutumin kirki a allazina amanu ubangiji ta ce su ne wanda suka yi imani wa kanu yattaqun wasu kasance suna tsoron Allah sun yi imani kuma suna tsoron Allah wannan su ne waliyai ga imani ga tsoron Allah to sai Allah ta ce lahumul bushra wayannan suna da albishir fil hayati dunya ana rayuwarsu ta duniya za musu albishirin sun zo mutuwa da gidajen suna aljanna za musu albishir a mafarki wato abin ah, mafarki na gaskiya ne zai ya gan shi a aljanna mutumin kirki mafarki ya gan shi a aljanna ko ya gan shi shi ma a aljanna ko makamancin wannan wa fil akhirah kuma a lahira ma suna da albishir ne wato aljanna bayan sun tashi daga kaburburan su a ce to ga makoman ku aljanna ne ga hanyar makoman ku ana muku albishir mala'ikuna musu albishir la tabdila li kalimati Allah Allah ta'ala ce babu canji ga kalmomin Allah ba canji ga alkawarin Allah ba zai canja ba tun da ya ce waliyansa yan aljanna ne to kuma aljanna za su tafi zalika huwa al-fawz wannan shine rabo mai girma mutum ya zama waliyin Allah saboda imaninsa da tsoron sa kuma karshe tafi aljanna wannan ayan tayi maganan ta yi bayanin waye waliyai da kuma darajojinsu ala inna awliya allahi awliya Allah al awliya jam'u waliyi jam'i ne na waliyi waye waliyi shine mumini mai tsoron Allah sanda Allah ta amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suke jin tsoron Allah Sosai sai suka kafa ƙa'ida suka ce kullu mu'minin taqiyin fa huwa lillahi dukkan mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne dukkan mumini mai tsoron Allah in dai ka da imani ka da tsoron Allah to kai waliyin Allah ne sai dai takan wata tafi wata wani ya fi wani zama wali tun da ya imanin ya tafawa imanin ma hawa hawa ne kai da kanka ka san wani ya fi ka imani sannan kai da kanka ka san wani ya fi ka tsoron Allah to ya fi ka zama wali so da haka ubangiji ta yana cewa inna akramakum inda Allahi a takakum mafi darajar ba wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah saboda haka muminai ubangiji ta ala ya kasa su kashe uku dukkanin su masu imani ne masu tsoron Allah ne amma kowa da matsayinsa yace thumma awrasna alkitaba allazina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Allah ta ce mun gadar wa alkur'ani waɗanda muka zaɓa daga cikin bayin mu kaga zaɓaɓɓu ne musulmi kenan mu'mini zaɓaɓɓu sai ce daga cikin su akwai zalimu li mai zaluntan kansa ya yana cuɗanya ayyuka masu kyau da mara kyau yana sallah yana azumi amma ka samu kuma yana sabawa Allah ko yana shan wani abu mai maye ko yana zina ko yana yana cin haramu ko yana ƙarya da sauran abubuwa ne wannan mai zaluntan kansa kenan sannan akwai muktafidun wanda yake tsakatsaki ya nisanci sabon Allah haramun yana aikata duk abin da ya wajaba a kansa amma baya kokari wajen yin fili irin azumin ta tadawwi irin kuma fili haka ga karatun ƙura'an da zikiri bai da ƙoƙari a wajen amma dai duk inda aka ce kar a ga musulmi ba za a kan shi a wajen ba duk abin da ya waje ba kuma a kan musulmi yana yi yana yi kaga mutumin kirki ne shi akwai kuma sabiqun bil khairat wanda yake rige rige wajen ayyukan alkhairi shine wanda ya bar sabon Allah yana aikata wajibi sannan yana aikata nafibi ana samun sa da ƙarin sallah da ƙari na azumi na tsatsawuri da zikiri da karatun ƙur'ani da sadaka da sauran mu'amala mai kyau da kyawawan ɗabi to wannan shi ya fi zama wani so da ka duk wanda ka ga tsoron Allahnsa ya kai da imaninsa ya kai ga ya ƙauracewa abubuwa da Allah ya haramta kuma yana yin abubuwan da Allah ya wajabta kai ma yana yin nafil filima da tadawu yana ƙara ayyuka na lada da dukiyansa da jikinsa to wannan karkai shakka waliyin Allah ne ko shakka babu sune alladhina amanu wa kanu yattaqu waliyi haka nan muqtasi na tsakiyar, wanda shi ma ya bar abubuwa na sabon Allah yana yin abubuwa na wajibi to shi ma waliyi ne ai wani ya zo ya tambayi manzo sallallahu ya ga masa abin da ya wajaba kan sai ya ga masa rukunin musulunci ya gaya masa sallah ya ce su kaɗai hamsa salloli guda biyar ya ce akwai wani ya ce sai dai za ka yi nafila ce masa azumi na ramadana ko ni sai dai ta tsawuyi zakka ko ni sai dai sadaka ya gaya masa gaya masa ce wallahi ba zan ƙara ba akan wannan ba zan rage ba yau zan yi manzala su ma ce in dai da gaske yake yi zai shiga aljanna a wata ruwa da kan aflaha in sadaka ya samu babban rabo kaga shi ma yi ne zai tafi aljanna kai tsaye yana da imani yana da tsoron Allah bayan abin da zai sa Allah ya fushi da shi baya baya ayyuka na haramun yana yin na wajibi to shi ma ko shakka babu wani ne to na uku shi ne wanda za ka same shi wajen aikin ibada a masallaci ana tare da shi na sallah yana azumin ramadan yana zakka amma ba kuma an je wajen saba Allah za a same shi wajen tasha ko karka ko cin haramun ko ni ta'addanci ko ni abu ko za ka yana yin abubuwa na haramu to shi wannan za a ce masa wali ko ba za a ce masa ba za a ce masa wali mutlakan ba amma za a ce yana da wani nau'i na wani taka ne ma'anar nau'i na taka yana da wani yana da imani sai da imani sa bai da karfi yana da tsoron Allah tsoron Allah bai da karfi kuma an ce allazina amanu wa kanu yattaqun kuma imani nan hawan hawa ne dama na wani ya fi na wani tsoron Allah hawan hawa ne na wani ya fi na wani to shi ma ba za ka cire masa taka ba sai dai shi baya baya yake cikin ne yana da wani nau'i na taka sai kenan waye wanda kwata kwata baya da nau'i na walittaka shine kafiri shine makiyin Allah wanda baya da imani baya da tsoron Allah ko kadan wannan shine makiyin Allah yasa za ta ce ya ladina wa la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kar ku makiyana da makiyan ku masoya makiyan Allah su ne ne su ne kafirai nan ba waliyan Allah amma musulmi mu'mine waliyan Allah ne sai dai wali takan wani ta fi ta wani gwargwadon imaninka da tsoron ta kan ka. in wane fi ka imani da tsoron Allah to ya fi ka zama zama wani kuma ko karama ta bayyana masa ko bata bayyana masa ba shi wali shi wali sai ma malik duk waliyan Allah ne ma mun shafi ma an ce ka faɗi karamar su ba za ka iya ba za ka iya faɗa guda nawa ka sani ma waliyai ne ba wai ba su da shi bane ba ta bayyana bane bambancin mu'jiza da da karama ita mu'jiza ita mu'jiza bayyana ta ake yi don ta zama sababin imanin kafurai saboda da haka wani lokacin ba kalubalantan annabin ake yi sai mu'jizan ta bayyana amma ita karama ɓoye ta ake waliyai suna ɓoye ta ba sa son a sani to da su ba a ce mutane su bi su ba an ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suna tsoron tsarkake kansu suna tsoron fitina Allah da ce fala tuzakku anfusakum huwa bi man ittaka kar ku tsarkake kawunan ku Allah shi ya san mai tsoron Allah shi ya san mai tsoron ka. to kaga dole zai ce ni waliyi ne ga karama ta bayyana mini kaza ba wali ba ne yana da'awan walittaka ne in wali ne zai dinga boyewa saboda tsoron fitina irin yadda uwaisul ya yayi da aka gane shi a yaman shi wali ne sai bar yaman din ya tafi wani wuri inda ba san shi ba har ya bar duniya so kana kai wali ne mutumin kirki ne amma kana ko kana ganin kanka kai ba komai ba Abdullahi bin Mas'ud in ya tashi daga wurin karatu sai wasu mutane su dinga bin sa yuru irin yadda ake bin malamin nan sai ya juya ya ce kuna da tambaya ne yanzu ce a'a sai ce fadu Allah ku koma fa innaha zillatul litabi'i wa fitnatul lil matbu yace wannan abun da kuke yin kaskanci ne ga mai bi shi wanda ake bin kuma fitina ne a gare shi zai dinga jin kansa ya kai wani abu ai shi wani waliyin Allah ya ruhu ana tabinsa wani bawan Allah ya ce to fitina ne wani ku koma ku koma amma kaga wata yana ta jawo mutane shi yake nema su bi shi ma to akwai alaman tamna to da mutane suna iya hutuwa wanda ba wali ba su dauka cewa shi shi wali ne an kore su sun ki komawa shikenan ko ba ka so suna ta yuyu dole dole ba da ka iya amma ka da iko kai doka ka mai da su shi innahu zillatun littabi wa fiddatun liman shi mai bin ya zau kaskanci ana ta tutture shi ya nuna kansa shi wani miskini ne shi ba wani abu bane shi kuma wannan din ke ya sa masa jin kansa cewa shi wani ne ai shi bawan Allah ne shi waliin Allah ne har a zo ana maka sujjada ma ba za ka iya hanawa ba kuma shirka ne wannan abu zana maka abubuwan da suka saba Allah masu maka wannan abun suna saba wa ubangiji ta'ala kana gani amma ba za ka iya musu faɗa kai fushi akan abin da suke wanda ba na daidai ba saboda me saboda ladabi da suke maka na wuce gona da iri da karrama ka da suke da yadda suka ɗauke ka fiye da yadda kake sun kai ka inda Allah bai kai ba Wannan duk harka ce ta ta bidiyoyi to me ma'anan waliyin Allah waliyun me ma'anansa ma'anansa wanda Allah yake so shi ne ma'anan waliyin Allah wanda Allah yake so habibullah ba wai wanda yake son Allah eh, lalle dole ka so Allah wajibi to amma Allah yana son ka to in Allah yana son ka shine koyo zuwa laysa sha'nu an tuhibba innama sha'nu an tuhabba al'amarin babban al'amarin ba shine wai kai kana son Allah Allah na son ka kai misali da dan adam a ce ga wani mutum nan kai kana son sa kana mutuwan son sa shi kuma baya son ka ina daraja shi haushin ka ma yake ji kai kuma kana ta shiga kaga wahala ta same ka amma aka ce yana son ka kana son sa shikenan nan ne samun shiga din ka samu shiga wurin sa kenan zaka duk abin da kake bukata zai masa saboda yana son ka amma kai ne kake son sa baya son ka in ka zo ma sai bata rai ma ya hada fuska ba ka sha'anin Allah yake to me yasa kai kana son Allah a ganinka amma Allah baya son ka wataƙila akwai abun da kake wanda Allah baya so sai baka ankara ta sama amma in Allah na son ka shikenan ya yarda da kai don Allah baya yarda da fasikai wa inna Allah la yarda an fasik so da ka ubangiji subhanahu wataala in an ce yana son ka magana ta kare shi yasa lokacin da aka je yakin Khaibar dare yi mazala baya shiga gari yaƙi da daddare sai ce aje yi bacci sai gobe da safe amma ce gobe zan ba da tuta wa mutumin da Allah yake son sa yake son Allah manzala sa yake son sa yake son sun sa gobe zan ba da tuta ga wannan mutumin shi zai jagoranci yaƙi, shi zai rike tutan yaƙi. aka je aka kwana ana tattauna kowa za a ba wa tutan nan kowa ne kowa yana son a bashi ta kowa yana son a bashi tutan me yasa saboda an ce duk wanda aka bawa Allah na son sa manzon Allah ta suna na son amma da cewa kai wanda yake son Allah da manzon sa sai ka tambayi zuciyarka kawai tambayi zuciyarka kada son Allah da manzon sa ka sani don ba ba bakinka ba ba abinda bakinka yake faɗa ba ka tambayi zuciyarka tsakani da Allah amma sai ka ce wanda Allah yake so wanda manzon Allah yake so to wannan gaibu ne Sau da haka da safe kowa da wuri ya zo gaba gaba kowa yana son a bashi tuta sai na mara ce ban taba tamma ban taba buri shugabanci ba sai a wannan rana yace wallahi ma tamanaitu al-imarata illa yawma idin in ji ina son shugabanci sai wata ah, to duk wanda aka ba wannan shugabancin Allah na son sa manzo Allah ta so na son in ji manzo Allah ta son sa shikenan kowa ya zo yana daga kai haka ko za a hango shi sai manzo sun ce aina aliyu ina ali bin abi talib aka ce kana yashtaki aini idan sana ciwo yace a zo da shi sai aka zo da shi manzo Allah ya masa tofi idan sai warke kaman bai taba ciwo sai ya bashi tuta shikenan ya bashi tuta yace ka je ka yaki waɗannan mutane ala rifli ka kira su zuwa ga tauhidi sun amsa don ba su amsa ba ka kai tawakkali ga Allah ka amsa musu to cewa Allah na son ka manzana na son ka shi ke ga kai waliyi to shi ne kowa yana son a bashi to amma ba cewa aka yi shi shi'a sun juya hadisin suka ce ya sai na Ali ya fi Abubakar ya fi Umar da Usman ba haka wani ba cewa aka yi wanda Allah ya fito ba wanda Allah yake so kenan dukkanin su Allah na son su dukkanin su waliyai yayi an tambayi maza sama ka fi so a cikin mutane yake Aisha aka ce a maza ba yake babanta Abubakar ko za ka ya fi son baka ya bayyana to amma wannan wata maziya ne wata daraja ce keɓantacciya aka ba yi na ali ta shine ba shi wannan tutan kuma almaziyatu la taqtabil afdaliyya cewa kana da wata daraja ta musamman ba nuna kafi sauran mutane don kana da ilimi ba nuna kafi kowa don kana da kuɗi sauran ba su da shi ba nuna kafi kowa don kana da mulki sauran ba su da shi ba nuna kafi kowa wannan wannan maziya ce ko kai dokta ne ka iya harkar likitanci ba ne kuma duk mutanen garin ku kafi su daraja ko sauran al'umma ko kai injiniya ne ko makamancin wannan wannan wannan maziya ce maziya ce ko Allah ka kokolwa na gano abuwa da rike abuwa ba nuna kafi kowa cikin mutanen sai wani ya fi ka daraja za a samu wanda ya fi ka daraja to muhallu sha shine kowa yana son a bashi tuta saboda me wanda Allah yake so manzo Allah yake to wanda Allah yake so shine wali to idan Allah yana son mutum yakan bashi kariya ta kowane wuri ta kowane bangare kuma idan ka taba shi to Allah zai maganin ka Allah zai karbi yaki kamar yadda ya tabbata a hadisi kudusi Allah kuma ce ubangiji ta dace mana adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake gaba da waliyina masoyina ina sanar da shi akwai yaƙi tsakanina da shi a wata riwaya man azali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya cutar da waliyina ina sanar da shi akwai yaƙi tsakanina da shi kun ga akwai mamancin cutarwa da me da gaba wanne ne babba a ciki gaba idan mutum yana gaba da kai dole zai cutar da kai tabbas amma zai iya waye cutar da kai kuma baya gaba da kai saboda mai gaba da kai shine wanda yake son ganin bayan ka ba son alkhairin ka ma bata masa da yake sharri kawai yake so akan ka ina so ya ga bayan ka duk mai gaba da waliyin Allah mai son ya ga bayan waliyin Allah to ya tsaura tamaran yaki da Allah kuma bai zai kai labari ba amma man azali wai wanda ya cutar da cutarwa kawai ka dan ji haushin sa ka cutar da shi kaga wani bara a ce gaba bayan to shi ma ka ɗaura ɗamara da yaƙi yaƙi da Allah Allah bai zai barka ba zai rama maka da zai kyale ka ba in je ka cutar da shi sai dai in ya yafe maka to zaka waliyin Allah Allah yana ba shi kariya ta kowane wuri to yaya ake mutum ya zama wali shine zage dage da ibada ya ji tsoron Allah ya bar abubuwa na sabon Allah شين حديث كده وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها يتي الا بي بوتا ابن باوا من دوني ابوا سمد ابن نوجه كما فرلا kiyaye farilla shine igon farko na ka zama wali kai sallah mai kyau alwalanka mai kyau azumi mai kyau aikin hajjinka mai kyau zakkanka mai kyau da sauran duk abubuwa na bin iyaye da sadar da zumunci da sauransu da kyautatawa al'umma na wajibi to wannan shine ma'auni na farko na zama wali amma mutumin da yake cewa shi waliyi ne amma in ya zo yana sallah kare ma bai rike sallan zama ba ni zuwa a sallah su sallah ba su dauke shi komai ba zai zo ya nitsu yana zikiri amma an zo sallar farilla kuma kukukukukuk yadda ya ga dama yake yin ta to kuma babu abin da ya fi sallah babu abin da ya fi azu in ya zai na alwala kare ma ba zai ci alwalan ba kashaf kawai shaf-shaf kawai ga cika alwala yana daga cikin imani ka yi ta mai kyau manzon sama ya ce ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khadaya wa yarfa bihi darajat qalu bala ya rasulullah qala isbahu al-wudu'i ala al-makarih wa intizaru salati فذلكم الرباد فذلكم الرباد إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباد فذلكم الرباد فذلكم الرباد فذلك هنا مقامنا لكي abu ke yake kankare zunubai da shi ba ya daga darajar mutum da shi ba suka ce ba za ka ka cika alwala lokacin da ake ko lokacin sanyi ne ka tsaya ka cika alwalan ka yawaita taku zuwa masallaci mana masallaci ko a ne sai yake ka je yi sallah sannan ka je yi sallah ka jira sallah kai na bila ka jira farilla ko kai farilla ka jira wata farilla a masallaci wannan shine zaman dako wannan shine zaman dako kamar kana jiran kofofi na gari ne kar abokanen gaba su zo su afka musu wanda jiran na yini ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikin ta kamar yadda zo hadisi ya ba da yomi fi sabilillah khairu min ad-dunya wa ma fiha to yace bawa na bai bauta min da wani abu da nafi so kamar farilla ba duk wanda baya kiyaye farilla ba wani ba ne in musulmi ne yana da wani nau'i na wani ta ka ce masa wani mutlaqan saboda dole ya kiyaye farilla sannan sai ce bawa na bai gushe ba yana kusanta na da nafila har na so shi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafli hatta uhibbahu to wanda Allah yake son shi ne waliyin ai kai ta nafili ba farilla kai ta nafila sai har Allah ya sauka shi ke zan ka zama waliyin Allah in na so shi zan kare masa jinsa da yake ji da shi ba zai ji ba sai alkhairi zan kare masa ganinsa ba zai kalla ba sai alkhairi sai ga duk da sabon Allah ya nisanci na gani da na ji zan kare masa hannunsa ba zai kama hannunsa da wani ba sai alkhairi zan kare masa kawafuwansa ba zai taka ji wani wuri ba sai na alkhairi rage wurin shari'u kuma ya ce idan ya roƙe ni zan shi. ni ne min tsare shi daga wani shari zan tsare zan tsare shi daga wani shari to kaga wannan shine shi shine wani? to akwai bayin Allah na gari wanda in ka taba su ka taba masifa ne yanzu da yawa akwai waɗanda Allah yake jarraban su a rayuwarsu ta nan duniya sun shiga damuwa da tashin hankali da walaƙanta da sababin cutar da wani bawan Allah da suka yi amma su ba su sani ba ba sa iya tuna sun ɗauka kawai ba wani ba ne sai Allah jarabe su suna cutar da bayin Allah saboda cutar da bayin Allah da yi kuma ƙila wanda kake tammani shi ba komai ba ne to shi wani abu ne a wajen Allah kamar yadda zuwa hadisi rubba ash'asa a gabara madafu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la abarrahu dewa zaka samu mutum mai kura jikinsa kura gashin ma bai tace shi ba gashi nan in an zo shiga wuri ma ana tutture shi ba a cewa a bada wuri a ba saboda shi ba kai bane amma da ya waliyin Allah ne da zai rantsa ya ce wallahi Allah sai ya abu kaza sai Allah ya yi don kare kafara yin ce wallahi yau za a yi wa sai yi wa to ka je kana ta cutar da bayan Allah baka sani ba to ka daura tsamara da yaki da Allah ko da su ba su rama ba Allah zai rama musu ta inda baka tamani ta inda baka tamani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ba su da tsoro lokacin da za su bar duniya wani idan ya zo kan ya bar duniya ana haska masa makomansa ne idan mutumin kirki ne mala'iku suna cewa ga can makoman kan aljanna kaga dole ya shaukin mutuwa yi burin zai mutu saboda an nuna masa inda zai je din aljanna ne ake haska masa ita yana kallo kamar yadda a ƙarshen ayan ta faɗa kaga bai da tsoron zuwa lahira bai da fargaba wani ma da murmushi yake tafiya sannan walahum ya zan in kuma mutumin banza ne to nan ma za a nuna masa ya shiga tashin hankali kan ya mutu din ya san abin da zai tarar ba mai kyau bane sai za ka wani da tashin hankali yake mutu shi yasa zo a hadisi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda baya son haduwa da Allah Allah baya son haduwa da shi fassaran hadisin shine bayani da ne da Allah ba wanda ba son mutuwa Allah ba san son mai son mutuwa wa yake son mutuwa yanzu ana akwai wanda yake so ya mutu yanzu babu ba shi ake nufi ba annabi Musa da mala'ikan mutuwa ya ce zai dauki ransa ya wanke shi da mari ya san da idon sa ya gangaro kan kumatunsa hadisin bukhari sai ce ya Allah bawanka baya son mutuwa Allah ya da masa da idon sa yake da to da matsayin annabi Musa ka ce ka je a gaya masa ya shafa gashin abin nan da tsaniya duk inda ya shafa kowane gashi ke za a kara masa shekara ko shekara ɗin ya ce bayan nan fa ya ce sai mutuwa ya ce to ka ɗauke ni yanzu kawai da ko shekara nawa ka je za ka tafi to ba ana nufin wanda baya son mutuwa ba ko ana tsoron mutuwa wani abin da ya sake tsoron mutuwa akwai yan yara ƙanana da ya bari idan ya mutu yanzu ya za su zama ya rayuwarsa za ta kasance yan ƙananan ƙananan yaran nan wani kuma saboda zunubansa wani kuma yana ƙoƙarin aurensa an sa rana sauran sati dai a ɗaura aurensa to Allah dai ko aljanna zai shiga zai ce a ɗan bari dai tukunna ya samu ya aure ya tare ne ga bayan ya ga dama ya mutu duk ba wanda ake nufi a lokacin da ka zo mutuwa ne za ka yi burin ka mutu in saboda abun da ka hango na alkhairi da aka tanada maka a lahira in ko mutum ban ne a lokacin mutuwa yake kwata kwata ba so shi bare su ya mutu ba saboda awwan da ya hango na matsaloli to ka zama waliyin Allah ta yanda za ka samu nitsuwa a lokacin da ka zo mutuwa a nuna maka gidanka mai kyau a aljanna sannan ba za ka yi bakin ciki ba a lokacin da za ka bar duniya ka gina gidaje kana da motoci kana da iyalai kana da dukiya kana tsoron ka mutu ka bar wannan taudan in ka mutu ina za ka yi to don aka nuna maka gidanka na aljanna sai ka rena abin da ka bari na ni'imomin duniya ba za ka yi baki cikin barin wannan daular ba amma in ba mutumin kirki ne kai ba to tunanin wannan daular da ka bari ka san abin da zaka tarar a can in ka zo mutuwa to sai kai bakin cikin barin duniya saboda duk wannan duniya ta yi masa kyau ai ya fi tsoron barin da ko ko da mutumin kirki ne yanzu masu kuɗi sun fi kowa tsoron mutuwa sai dai in ba ku sani ba ta saboda duniya tana musu kyau ne sun fi kowa tsoro yanzu lokacin corona nan ba ku gani wani zai kulle gidansa sai babu wanda zai shiga gidansa wani ya yi watanni ba mai shiga gidansa ya riga kulle kawai duk tsoron mutuwa ne kar wani yanzu ya sa masa corona ba zuwa jam'i ba kamun kai kuma tana ga kana ta yawa kana ga an takura maka ma barka ka je ka nemi ka kawai saboda duniyar da ba daɗin da kake yi kana kana dan lallabawa ne dai kana ibadanka kawai to ko mota ne ta ɗan girgiza ka, ko jirgin sama ya ɗan yi to cikin ya fi tsorowa. ruwa akwai wanda tsoro ne yake kashe shi tsoro wani abu ya faru kai baka damu ba shi ko ji tsoro ya ji kamar zai mutu ko zai halaka shikenan sai zuciyarsa ta buga kawai to mumini bai da wannan fargaba in ya zo mutuwa bai da wannan fargaba la khawfun alaihim wala hum yahzanun to duniya ai ba koyo bane manzon sun ya ce duniya misalin duniya da lahira ma kaman ka je teku ne ka sa yatsan ka ka cire akwai ka rage ruwan teku me yake tekun allura saboda haka babu duniya ba a kwatanta ta da talakan dan aljanna yan aljanna talakan sa miskini wanda sai ya zama gawayi ya kone a fidda shi daga wuta a je a masa wanka da ma'ul haya jikinsa ya tsiro kamar da yana da duniya da kamar ta goma duniya sau goma sha ɗaya shine gidansa a aljanna da dukkan nimomin da ke cikin duniya so ina ga wannan kuma dama ma bai ratse wutar ba ma kwata-kwata tun amma kan ya mutu ma ana masa albishir da gidansa na aljanna ana masa albishir to kaga wannan shi ai gidajensa ba a san ma me misalin su ba to suwa mu'minin allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani kuma wa kanu yattaqun da suka kasance suna tsoron Allah wane ta suka ce yattaquna shirka wal ma'asiya suna tsoron shirka da sabawa Allah kaga duk mai yin shirka ai bare taba zama wani Allah ka je ka sawa wani a gaba a kabari kana ta gano kana roƙonsa kana masa sujjada wannan shirka ne wasu daga musulunci kuma su ne waliyan zamani ta zai zama wali kana yin abin da Allah baya so kuma Allah ya sauka don yana tsoron ku shirka abin da Allah ya fiki inna shirka la zulmun azim zaluncin da yafi kowanne girma zaluntan Allah ne kana son wani sama da yanda mumine suke son Allah kuma ka ce ka zama waliyin Allah ta yaya ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ka so wani fiye da yadda kake son Allah kuma Allah ya so ka ka zama waliyin Allah ba zai yi ba sai dai a baki sai dai ka zama waliyin Allah a baki ka dinga cewa mu waliyin Allah ne mu masoya annabi ne masoya manzon Allah ta sama amma a baki ne saboda ka sai wanda ya kiyaye shirka ya kiyaye sabon Allah duk abubuwan da Allah ya haramta amma da ya ɗauki na ba komai ba ne, shirka ba komai ba bidiyoyin nan ba komai ba kuma yau a zo a ce shi ne wali kaga wannan shine qalbul haqaiqi yasa shafi isa mai taimiya ya littafi guda alfurqanu baina awliya'i rahman wa awliya'i shaytan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shida to don wani ba a iya bambancewa inda inda inda mutum zai zo ya zan samu dan bunnan buzu ya shiga wani daki da katon tarbiya sa alkebba ya rawani yana ta wuri na wata guda din da zai yawo da katon tarbiyinsa da da da da alkebbansa da rawaninsa shikenan ya zama wali a wajen mutane za ga yadda ake zuwa ana neman addu'a yanzu nan za ka zama wali kaga saboda ba a san me wali ta kama ba wai a riga ba ne Allah yana son ado ka yi ado inna laha jamilun yuhibbul jama'a to ma sun dauka abun a shiga ne ka canja shiganka kawai in ka canja shiganka kawai shikenan ka zama wani abu ah. Allah zuciyanka yake duwa, zuciyanka ba wai zahirinka ba inna laha la yanzuru ila suwarikum ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah ba duba suran jikinka da dukiyanka yana duba mai zuciyanka ne da ayyuka so daga duk wani wanda ka ji wali ne to mai tsoron Allah ne sai dai tsoron Allah wani ya fi wani tsoron Allah wani ya fi kai kanka ka san sahabbai sun fi ka tsoron Allah to za ka zama wali irin sahabbai ba saboda inna akramakum indallahi ataqakum wanda yafi daraja wajen Allah shine wanda fi tsoron Allah to sai ka ce lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir a rayuwarsu ta duniya me albishir din shine bayan da muka yi dazun gidanka na aljanna aljanna za ka shiga ka hango gidanka na aljanna so da ka ana nun wannan albishir ne wannan kamar yadda zo a cikin fusilar ko innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah suka dawwama akan da'awa Allah ta'ala in sun zo mutuwa mala'iku ne suke sauka suke sauka musu kar ku ji tsoron zuwa lahira ba matsala kar ku yi bakin cikin barin duniya shirme ce duniya muna muku albishir da aljanna wanda aka muku alkawarin ta dama an ce dukkan mumini mai tsoron Allah sakamakon sa aljanna wa idda lil muttaqin go wa salu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu idda lil muttaqin aljanna ta yi ta da don masu tsoron Allah to ko masu imani alladhina abun nan eh, innal amanu wa salihati kanat lahum jannatul imani ka ji tsoron Allah aljanna ce makoman kaka haka Allah ya maka alƙawari za ce to ku yi albishiri da albishirin ku ku yi murna da alƙawarin da Allah ya muku na aljanna kaga lokacin da suka zo rasuwa za a musu wani sai wannan ita ce albishir na na duniya din amma wasu malamai suka ce albishir na duniya akwai arru'iyar salihah wato mafarki ne kyau kamar yadda ya zo a hadisi abu darda ya tambayi manzo Allah sallama dangane da wannan lahumul bushra din ne yace me ma'ana sa yace to ka min tambayan da ba wanda ya min ita yace abinda ake nufi da lahumul bushra shine ar-ru'ya salihah yaraha al-muslim aw turadahu mafarki na gari wanda musulmi zai gani ko a gane masa wannan shi ma al-bishir ne kai bacce ka warki ka ga ka aljanna ga ka kana tare da wani gobe ma jibi ma kai ai zaka dan samu zaka ji daɗi amma yanzu ka a wutar jahannama fa ko a mafarki ne ka ganka ka shiga wuta ai taki hankali ya same ka mumini shi sa ma rahmar Allah yake hanguwa ko wani ya gane maka to wallahi na yi mafarkin na ganka a aljanna mutumin kirki zai gaya maka wani ai zaka ji daɗi sai Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar da wannan kaga bushara ne a nan duniya to babu karo tsakaninsa da wannan kamar yadda hadisi ya tabbatar akwai wannan qur'ani kuma ya tabbatar akwai wancan saboda haka akwai albishin na lokacin na nan rayuwar duniya akwai albishin na lokacin mutuwa shine na mala'iku wancan kuma mafarki kafin me kafin mutuwa kafin lokacin mutuwa ba wannan kuma lokacin mutuwa mala'iku za su yi maka albishin. sannan wa fil akhirah suna da albishir a lahira albishir a lahiran shine mai shine albishir da aljanna a musu albishir da aljanna idan sun fito daga cikin kaburburansu an cire ransu a musu albishir da yardan Allah cewa Allah ya yarda da su ya zo a hadisi idan mutum ya rasu aka sa shi a kabari za masa tamboyi guda nawa guda uku man rabbuka ma dinuka man nabiyuka me ka? waye ka? waye ubangijinka me addinin ka waye annabi ka me za ka faɗa dangane da wannan mutumin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amsa ce musulunci shine addini na Allah shine abun bauta na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na yana amsa wannan abun nan tambayan manzo sallallahu alaihi sai mala'iku su nuna masa gidansa na aljanna amma za a ce masa ka duba ka duba wuta ga can gidanka a wuta inda baka amsa wannan tambayoyin ba amma yanzu Allah ya canja maka ga can gidanka a aljanna sai fayara huma jami'an manzo ta sai ce sai gansu duka ya hango na wutan ya hango na aljanna yanzu an mata abishir aljanna sai tafi bayan me bayan ya mutu to hakan ya tashi daga kabari ma lokacin da ya fito za a tafi faji alkiyama ya shi ma a sake masa abishir akwai as-sana'ul hasan as-sana'ul hasan yabo mai kyau da za a dinga masa bayan bayan ya abin da bayan ya tashi a lahira ana ta yabonsa mutumin kirki bawan Allah mutumin kirki to shi yasa idan mutum ya rasu akwai ma albishir da ake masa a duniya bayan ya rasu ma sai kaga bayan Allah sun zo suna ce yabon ga ne mutumin kirki wallahi bawan Allah a dinga faɗan kyawun halayen mutum a dinga faɗan kyawun halayen mutum manzara kuma ya ce duk wanda aka yi haka to mala'iku suna cewa amin amin ne yasa da aka wuce da wata gawa a gaban manzara kuma sai aka yi beta aka faɗi alkhairi akan gawan manzara kuma ya ce ba ta ba aka zo aka wata gawa ana wuta da ita aka dinga kushewa aka dinga faɗan shari'a ce ba ta ba sai suna mara ya rasulullah gawa biyu kowanne da abin da aka faɗa a kanta amma kuma ka ce ba menene ba ne yace fa amma allazi asnaytum alaiha alkhair faqad wajaba lahu aljanna wanda kuka yabi alkhairi akan sannan aljanna ta tabbata masa wa amma allati asnaytum alaiha sharra faqad wajaba lahu annan wanda kuma kuka faɗi sharri a ga wanda kuka faɗi sharri akan ta ita kuma wuta ta tabbata mata yace an shum antum shuhada'ullahi fil ard kune shaidun Allah a bayan ƙasa kaga ka mutu a zo ana yabonka ana faɗan kirkinka shi ma ana albishir ne amma albishir ne ake yi wa kila kai baraka san ana wannan ba amma albishir yan uwanka za su samu nutsuwa sun ya rasu a zo ana faɗa yan uwansa suna ji ana yabonsa mutumin kirki bawan Allah za su samu nutsuwa iyalansa da yan uwansa da ƴaƴansa to ba mai samu wannan fa sai wanda ya rike addini nan tsakaninsa da Allah ka gyara imaninka ka zama mai tsoron Allah kuma tsakaninka da Allah duk abin da ka sa riya a ciki to babu tsoron Allah a ka. duk abin da zaka yi dai don wani kake yi ko don a san kana yi to kai ba mai tsoron Allah bane ba za ka shiga cikin waliyan Allah ba don ya bata aiki yake gaba daya wahala kawai kake sha saboda ka sai kai aiki irin aikin lahira ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا sai kai aiki irin na lahira kai shi don Allah a bisa yanda shari'a ta ce sadaka wa fil akhirah a lahira ma suna da albishi da ka ce la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah ana nufin babu canji ga alkawarin Allah Allah ya yi alkawari muminai bayin Allah na gari masu tsoron Allah waliyansa za su shiga aljanna Allah bai zai canja wannan ba inna wa'adallahi haqqun inna Allah la yukhlifu al-mi'ad alkawarin Allah gaskiya ne Allah baya canja baya saba alkawari sun da yawa muminai alkawarin aljanna za su shiga ba mai canja alkawarin Allah Allah baya canja alkawari don canja alkawari wannan kaskanci ne ko ga dan adam ne ka ce ka wani alkawari za ka bashi dubu ɗari ka zo ka karbi dubu ɗari da yamma kyauta sai da zo sai ka ce ka fasa wannan kaskanci za ka yi masa kaza ka fasa wannan kaskanci amma in ka ce ba zan baka ba ba zan baka ba irin kai fushin nan gida maka sai daga baka ce zo ka karba dai to wannan kuma abun yabo ne ba zan baka ba sunansa wa'idi ba wai alkawari ba ne narko rukuni to shi kana iya saba shi sai ka samu lada amma zan baka shine alkawari in ka saba shi kuma shi wannan alhaki za ka samu munafurci ne kuma kaskanci to Allah baya saba alkawari amma yana saba narko akwai wanda yace zai musu azaba in sun yi kaza sun yi kaza in sun tuba kuma Allah sai ya dale su ko an je lahira Allah ga dama yace ya yafe musu Gaji ya ce wuta zai sa su in sun yi kaza ko suka yi kaza amma sai Allah ya fi musu kai kai wa wani wani ya maka ya fi ka dau alƙawari ka ce zaka zaka masa azaba ko zaka dauda sai ka fasa shi wannan ba wai kaskanci ne da laifi ba ne haka ake afuwa ne suna wani ce wa inni idza au'attuhu aw wa'adtuhu da mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi wani balarabe ce ni in yau mutum alkawari ko na yi masa narko na ce zan walakanta shi to na kan cika alkawari ne mai kyau da na masa ne alheri na ce zan masa sai in masa wancan sharin kuma sai in fata shi to Allah ba zai maka alkawari na abu na alkhairi sannan kuma ya ya fasa ba ina Allah ba ya saba alkawari shine la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah shine alkawari na ubangiji subhanahu wataala da yi wa bayan kuma Allah baya canja labaransa a yi don labari in ka soke shi to ka ta kanka ne ka ce ji an yi ruwan sama a yola sai kuma zai wani ce ji an yi ruwan sama zai ka ce na fasa fada ba yi ruwan sama ba to me kai kenan ka ta kanka kenan to Allah baya haka duk labaran da zai bayar na gaskiya ne ko wanda suka faru ko wanda za su faru a nan gaba to baya canja duk mumini mai tsoron Allah dan aljanna ne kawai shikenan magana ta kare la tabdila li kalmati ai la nafsa li akhbari Allah babu babu sokewa ga labaran ubangiji ta'ala ba abin da zai iya yake soke su to sai Allah ta ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo babba a ce ka shiga aljanna bayan rayuwarka ta duniya babu rabon da yafi wannan ko akwai shine mafi matukar abin da mutum yake nema kenan ne wanda baka zame shi baka yi asara amma duk rikicin duniyan nan da wahala da kasha da walakanci da in a ƙarshe ka je ka shiga aljanna shikenan kamar babarawo kamar yadda Allah ya ce faman zuhiha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz alhayatu dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka sa shi a aljanna wannan ya samu babbar rabo rayuwar duniya dan rayuwa ne dan kadan mai rubi To haka nisanta ka a wuta ka shiga aljanna shikenan fa duk fafutukar da muke kenan duk waina ba rashin garanti din nan ne kawai kai ta ibada ka ji tsoron Allah in ka shiga aljanna duk wata wahala ta ta kare maka kuma sai ni'imomi kawai wanda ba ta ba sa yankewa a kuna malahu lahu min nafa to da ka ba zai kare ba har abada to me ya kamata mumini ya zage dantse ya zage dantse wajen gyara imaninsa da tsoron Allah sa don ya zama waliyin Allah ko ba sai an zo ana ana cewa kai waliyin Allah wani ba ruwanka tsakaninka da Allah ne ka kyautata imaninka har Allah ya so ka ka bar abun da Allah baya so Allah sai so ka kai wa Allah abun da yake so Allah ya so ka shikenan duniyar nan in ma baka same ta ba dai lahira zaka same ta shikenan ka ci ba amma duk abin da ka samu a duniya in ka je lahira ka shiga azabar Allah wallahi aikin banza ne da ma baka same shi ba ma da yaji maka isazu eh, na ce kunku shine kunkuru kunku shine bushiya wannan abu mai ya tsaya za ka ne kunkuru ban ma da sunan da larabci ba amma dai abin da yake raina shine bai halatta a ci shi ba amma zan ƙara bincike ina ne amma mun karanta kunkus shine ainihin wato bushiya wannan abu mai mai kai kayan nan muna fata Allah ya ƙara mana imani kara mana tsoron Allah ya samu daga cikin waliyansa na gaskiya wa sallallahu sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala malamin tambaya yake cewa da gafarar Allah da soyayyar Allah da yardar Allah abu ɗaya ne ko akwai bambanci tsakaninsu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله ba abu ɗaya ba kowanne da ma'anarsa. in an ce gafaran Allah shine Allah ya gafarta maka zunubanka da laifukan da ka masa da zai kama ka da su ba kaga yana da bambanci da Allah yana son ka ko yarda da kai domin za ka yi wa misali mutum za ka iya masa laifi sai kai shi kenan ya gafarta maka amma kuma yana jin haushi wannan eh, duk da Allah ba zai ji haushin ka ba dai bayan ya gafarta maka amma dan adam sai ya zama wani abu da da yake maka don sun ka ne yake yi sai ya dauke maka shi sai zama baya maka amma dai ba zai kama ka da wannan laifin ba riga ya gafarta maka shi to gafarta zunub gafarta gafarta gafaran Allah shine gafarta zunubi ma'ana idan ka je lahira laifuffukan da kai wa Allah ba zai tona zuwa ba tana maka hisabi akan su sai kuma son Allah son Allah kuma shine ka zama dan gatan Allah yanzu idan kana son mutum misali kowane irin abu ya nema za ka yi matuƙar za ka yi ko za ka yi Allah yana son ka ka zama dan gatansa in ka roƙe shi ya baka in baka roƙa ba ma ya baka in wani sharri ya kare ka ko baka ce ya kare ka ba sai ya kare ka daga wannan sharri in ka je lahira ya saka a sa, duk wasu matsalolinka da laifukan da kai duk an binne su yanzu ka tafi ka tafi aljanna saboda haka kamar yadda yake zai kare maka jinka da ganinka da duk gabanka Allah sai kare maka su kuma ya kare maka mutuncinka ya hana asirin kai tonu da makamancin duk so ne yake kawo nan ba zai saka kuma a wuta ba tun da yana son ka zai azabtar da kai ba yardan Allah kuma shine Allah ya gamsu da ayyukanka wanda ake nufi da yarda shine gamsuwa duk abin da kai Allah ya yarda da shi ba zai fushi da kai ba ka kenan zai kai ka rahamansa saboda haka yana ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da sahabbai ma na ya gamsu da ayyukansu wanda suka yi laifi an gafarta musu wanda suka yi na alheri kuma Allah ya gamsu da shi da haka wannan aikin zai kai su aljanna da haka kenan gafaran zunubai shine na farko wanda yake gaba da shi shine Allah ya yarda da kai sannan kuma Allah ya soka amma gafara laifi ko su ne ka samu ka samu zaka shiga aljanna idan Allah ya gafarta maka zunubanka to zaka shiga aljanna ko da aikin da kai yan kadan ne domin dama za a auna zunuban ne da ladan in zunuban suka rinja ladan zaka tafi to yanzu ba ma ba ma zunuban in an dora ladan a ne kaga shine zai sama sai ka tafi aljanna to amma an ce Allah yana son ka ya yarda da kai to aljannan fa ta kololuwa za a baka don aljannan hawa dari ne in gafarta maka zunubanka kawai zai ya zama kana hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku in Allah ya gamsu da kai ya yarda da kai zai kai kawa na hamsin Allah yana son ka zai kai ka na ɗari ma firdausin gaba ɗaya saboda da haka aljanna mi'atu daraja hawan hawa ne hawan hawa zaka ko duk wanda zaka ji Allah ya yarda da shi zaka samu yana son sa yana son sa so da haka kai kokari ka tuba daga laifuffukan ka sannan kai aikin da Allah zai so ka yi ta da kai kenan ka zama dan gata Allah yanzu aljanna da za a saka ma ta can sama ne zaka ango na kasan nan kamar taurari ƴan kanana wanda ba su da haske haka zaka ango gidajen wasu yan aljanna kana can sama Allah ya samu daga cikin bayin sana da wannan ke cewa malam abinda kai bayani mutane suke shafawa eh, sai wuta ba ta kona su ba ya ce wannan kamar wai kitsen kunkuru ne ne ya matsayin shafa shi yake ya halatta kusa da kitsen kunkuru na yi amma zai yi ba shi kadai ka zai ka san kitsen kunkuru to me amfani shafa kitsen kunkuru me amfanin wuta kar ta taba ka ba amfani duk mutum da zai je ya shafa wani abu domin wai wuta katta ci shi ko ya sha wani abu karfe kare ci shi ba ba sa ba zai zama dan ta'adda don shi yana daga daren cewa wani abu makami da zai kama shi ko ne so ya haka sai ya zo ya dinga tsokana ko kuma in ba in an tsokane shi ba zai haƙuri ba sai ya rabu to duk irin wannan ba su kamata ba kitsan kunkuru jasa ne in ka shafa shi ma a jikinka ka shafa ne jasa bai kamata kai mu'amala da da najasawa ko za ka baya kamata irin wani abubuwan duk mutum ya nisanta ya nisanta kansa da su na in dai ba ta kama wani ne yake cikin wuta ba mai misali gobara ta kama wani yana can zai kone kai kuma kana da yadda ka iya shiga ka fito da shi to kaga sai ka shafa duk abin da ka samu na ba wani wuta ba ta kona ka ba sai ka shiga ka fita da shi amma in ba irin wannan ba ba da bi'a ce ta ne ba wannan ke cewa malam wani na yawa ne kunkuru ana bi kuma na ce da zana sai na bincike cin kunkuru amma mun karanta shi a cikin abu nan baran iya tina to idan ana shi in ka yanka shi kaga kidan sa bai zama da jinka ba amma in ka shi haka kidan sa ya zama ya zama da jinka ba za ka shafa shi ba na'am ah, wannan yake cewa malam shine ya tsinci kuɗi akan hanya to amma bai tsayaye cikiya ba kuma bai kai shekara ba in zai iya bayarwa a masallaci fi sabilillahi to ya danganta kuɗin guda nan ne in dubu biyar ne dubu goma ka ga wannan mara ka tsaya sai ka kai shekara ba sai ka ba da sadaka amma idan kuɗin nan dubu misali dubu ɗari biyar ko dubu ɗari uku ko ɗari biyu ko miliyan da sai ka yi cikiya shekara guda in mai su ya zo to in mai zo ba kana so ka iya kyauta da su a masallaci na'am wani ke cewa malam mutum ne manta wata gaba ko lum'a a cikin wankansa na janaba sai bayan kwanaki sai ya tuna zai sake wanka ne da sallolin da ya yi in dai har wani wuri bai taɓa ruwa a sa wani wankan ba sai ya sake wanka kuma ya sake salloli amma in wuraren alwala ne sai ya wanke shi a wajen alwala saboda zai sake wato ainihin sallah saboda haka alwalan wajibi ne da ka wanke wajen to shi kenan ka wanke amma ne ba wurin alwala ba ne kuma bai sake wani wankan janaban ba to zai sake wanka kuma ya sake abin nan salloli wanda ke cewa malam a tasbihi da ake na bayan sallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar shin haka ake faɗin su da wannan wawun din subhanallah walhamdulillah ko kuma subhanallah alhamdulillah allahu akbar sannan kuma a mutum zai ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar daya subhanallah walhamdulillah ko kuma zai yi subhanallah shi kadai walhamdulillah shi kadai ko ne sai ya cika wannan adadin wannan wannan hada su akai ai arba'u kalmatin a la ka bi ayyihin badal kalmomin da ku ne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kuma tare da wawu sun da ajiri za ka yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar haka za ka yi ba ka samu da ake bukata amma in kwaya ɗaya za ka yi kowanne zikiri ne mai zaman kansa in subhanallah subhanallah kawai in alhamdulillah alhamdulillah ba za ka sawa ba in la ilaha illallah ka ce ba za ka ce wala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Allahu akbar Allahu akbar ka ce wallahu akbar amma in za ka yi su duka to wannan wanda aka faɗi wannan falalan su a jere za ka yi su har kai wannan adadin da ake bukata wanda ke cewa malam shine sai mashin eh, miliyan hudu yace shin zai iya baiwa direba ya dinga kawo masa balance idan ya idan ya kawo miliyan biyar da dubu ɗari biyar ya bar masa mashin ɗin shi wannan ya halatta a matsayin easy buy ya sai mashin ne miliyan hudu hmm. to shin zai iya ba wa direba ya haɗa masa miliyan biyar da rabi zai mallaka masa mashin wato abin da zai kawai ya sai masa mashin zai biyar da zai tashi ya je kawo kuɗi mashin ta zama ta wannan shine abin da yake shine na halal in ya haɗa kuɗi ya kawo mashin ta idan bai haɗa ba mashin bai zama naka ba ma'ana mashin naka ne amma ana bin sa bala sai a sai da mashin idan kuɗin zai cikata kuɗin ya cikata in bai cikata ba ana bin sa bashi in kuma zai iya cikata a samu rarararan nasa ne wannan shine na halal amma ba wai ka je ka kawo kuɗi in ka haɗa zuwa wuri kaza mashin ya zama naka in ba ka haɗa ba ko mashin na ne shi wannan garari ya shiga baya halatta na ba da muna ne kawai an sayar maka bashi ne ka je ka haɗa kuɗi in ya haɗu shi kenan in bai haɗu ba kuma a sai da abun hawa a cika ta mai kuɗi kuɗinsa in akwai abin da ya rage a baka in babu kuma shi kenan in ma bai isa ba kuma kai ne za ka yi ciko na. ana sai masu addu'o'i wannan take cewa da tana roƙo a sanya ta a cikin addu'a mijinta ya sake ta sanadiyar kishiyarta, yanzu kuma yana son ya mai da ita kishiyar kuma tana tana ta shige shige tana ta ƙoƙarin hana ta koma ɗakinta ta roƙon malam da yan wa sanya ta addu'a in alkhairi ne koma gidanta Allah ya Allah ubangiji ya tabbatar mata da shi in kuma ba alkhairi bane Allah ya canza mata da wanda ya fi wannan alkhairi sai kuma wanda aka ce akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan majalisi da ya rasa mahaifinsa yake roƙon malam da uwa musulmi a sanya shi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa to Allah ya gafarta masa kafin mu yi addu'o'i wannan bai Allah ba gidi ta Allah ya ba ta mafita Allah ya mata bukatun da wannan bawan Allah da ya rasu ah, ubangiji ta Allah ya ji da sai gafarta masa اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله فغسله بالماء والثلج والبرد ونفخ جميع الخلايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض الدنس